muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li na Sheikh allama Wahidu abdulsalami Bali Allah ya saka mishi da alheri wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu kamar yadda kullum nake nanatawa cewa wanda shi wannan littafi yana faɗa ne da bori da bokanci da duba da tsubbu da 'yan duba da 'yan tsubbu da bokaye da 'yan bori da 'yan secret societies da masu cultism da duk waɗanda suka kauce suna neman buƙatarsu ta hanyar tsafe-tsafe ko hanyar aiki da ainihin munana ko kuma mugayen aljanu wannan littafi ba wai kaɗai wannan mas'alar ba duk da ya gama wannan matsalar sai kuma ya fara kawo irin yadda ainihin wato karkasuwar sihiri yake ya ce sihiri iri kaza tsafi iri kaza tsafi iri kaza ga yadda ake gane iri kaza ne in iri kaza ne to ga maganin shi in aka gane iri kaza ne ga yadda za a yi maganin shi ma'ana wannan wahidu abdulsalami bali izala shi ta gaskiya ce ba izalar munafunci ba ce izalatul bid'a wa iqamatul bid'a a'a shi yayi ainihin izalatul bid'a wa iqamatus sunna in ya rugurguje maka bokaye ya rugurguje maka bokanci bori duba tsubbu gaba ɗaya sai kuma ya ce ga abin da alkur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce ba zuwa wurin boka haramun ba idan har abadan abidina wannan ita ce izalar gaskiya da gaskiya kenan babu munafunci babu rudda da a baya shi ne mun gama bayani dangane da inda malam ya karantar da mu akan me ake nufi da sihirul mahabba wato asirin da ake don a sa wance ta so wane ko wane ne so wance ko wane so wuri kaza ko makamantan haka a yau sai malam ya ce salisan nau'i na uku daga cikin nau'ukan sihirce sihirce da za a tattauna a wannan littafi tare da kawo magunguna a kansu sai ce sihiru takhil rufa sihiru takhil sihirin rufa ido shine bahaushe ya yi hikima matuƙa ya kuma kai ƙwarewa wajen iya fassara haƙiƙanin abin da Allah ya kira wannan sihiri a cikin alkur'ani da yake saharo ayunan nasi bokayen fir'auna sun sihirce idanuwan mutane ma'ana shi wannan sihiri ne wanda kai za a sihirce idanka a yadda in aka jefar da igiya sai ka ganta a cewa maciji ce ba igiya ba ce amma da ɗai igiyan nan ba ta taɓa juyewa ta zama maciji ba a tun da igiyan nan take tana nan a igiyarta amma idanka aka sihirce sai ya koma yana ganin wannan macijiya a wannan ainihin igiya a matsayin macijiya ko makamantan haka ko ka ga dogon mutum sai ka gan shi gajere gajeren mutum sai ka gan shi dogo ko abubuwa makamancin haka dan siririn mutum sai ka gan shi da kiba mai kiba sai ka gan shi siriri shine ake nufi sihiru takhil su waɗannan shaiɗanun aljanu da boka yake aiki da su suke komawa suna ainihin sakaye idanka su sa maka shamaki a ido ba dan kuma ba saboda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majrad dami lallai shaytan na yawo cikin jikin dan adam duk inda jini yake gudana tunda ko yana iya yawo duk inda jini yake gudana ashe zai iya jirkita abin da yake so ya jirkita matuka Allah ya bashi iko a kanka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko shi yasa zai iya shiga ya tafi ya je ya juya zuciyarka kana so ka koma baka so kana ƙi ka koma kana so kana ainihin da buƙatar ka za ka koma baka da buƙata ka koma kana ganin abu dogo sai ka dawo kana ganin shiga jere duk ba komai bane wannan tsafa tsafan matsafa ne wanda in ya tsaya gaban alqur'ani qur'ani ma ke shi zai ya wuce insha Allah qala ta'ala Allah yake musa imma an إما wa imma an أن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال تعالى الله مدوكتين سركيتي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إسر النبي موسى تازو أتكين القرآن كشي كشي أما صبو دا حكمة القرآن باب إن الله ميميت ونن كسر sai da ya zan ya zo da wani ƙarin bayani ko wani fito da abu wanda yake mai yiwa a can baya baka fahimce shi ba amma alkur'ani ba inda ake maimaita kai ta jin abin da aka kawo can shi a kawo nan a'a ko ka ji wannan ana wucewa gaba sai kuma ka ji an zo da wannan ne don a tuna maka abin da ka sani a da to sai kuma a zo maka da sabon ƙarin ilimi jama'a mun gane ijazin alkur'ani kenan gwaninta da kaiwa matuƙa ta ainihin fasaha da kuma burgewa ta alkur'ani mai girma annabi musa wa'azi ya zo ya yi wa fir'auna da ya je ta da ya wa'azi shi shikenan nan da nan sai fir'auna ya kawo siyasa irin tashi ya ɗauki hankalin jama'a ya ce to fir'auna ɗin nan dai ai musa ɗin nan dai ya zo ne dan ya karɓi mulki ya zo ne yana neman mulki yana neman girma yana neman kaza haka kwatankwacin duk wanda ya zo ya da'awa irin ta annabawa sai an yi da'awar cewa ai ya zo yana neman mulki ne to in har matukar ba a hankali ba sai an yi mishi tallan mulkin da an yi mishi tallan mulkin nan yana sa hannu ya karɓa shi kenan sai su fara hannun shi ba wai su fara hannun shi da takobi ba shi kenan da garan nan ba shi da sauran ta cewa kuma da'awa ta ƙare daga ran shi yasa ran da duk ka fara da'awa sai an zarge ka da na ɗaya kana faɗin abin da baka aiki da shi haka aka zargi annabawan Allah karanta tarihin annabi shu'aib haka suka ce mishi qalu ya shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha kana ainihin wato sallolin da kake yi addu'o'in da kake ina fatan mun gane sallolin da kake wa'azozin da kake su suke umarninka da cewa ka ainihin wato hana mu ni abubuwan da muka saba ko mu bar abubuwan da muka gada iyaye da kakanni ko makamantan haka abu na ɗaya kenan da ƙarshe da yazo yana ba su ansa sai yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an hakum anhu ba so nake yi in koma ina aikata abin da nake hana ku ba duk mai wa'azi sai an zarge shi in kai musu wa'azi akan shirka ana nan ana nan wata ran sai sun rinka yadda za su yi su laƙa cewa kai ma fa kayi in kai musu wa'azi akan shan giya ko zina ko sata ko zalunci wata ran sai sun yi ƙoƙarin sun laƙa maka wannan karanta ainihin Alƙur'ani ɗaya bayan ɗaya ka ji irin yadda annabawan Allah suka sha gwagwarmaya to haka al'amarin yake annabi Musa da ya zo wa'azi sai aka ce ai yana neman mulki haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka hadisin shi zo cikin hadisin Abu Sufyan a cikin kitabu Badil Wahyi a cikin Sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam su Abu Sufyan lokacin basu musulunta ba suna arna maguzawa suka tafi fatauci a kasar ainihin wato kasashen turawa ƙasashen rom aka je hirakal ya tattaro su na daga cikin tambayoyin da yawa ainihin hirakal shin wannan mutum da ya zo iyayen shi da kakannin shi masu sarauta ne sai ce a'a daga ƙarshe sai ce da a ce iyayen shi da kakannin shi masu sarauta ne sai mu ce wani mutum ne da ya rasa sarautar gidansu yake son ya kwato ta amma sai zo wa Allah ƙarya ya ce Allah ne ya aiko shi to haka al'amarin ne yake jama'a annabi Musa da ya zo wa'azi Fir'auna sai zo ya kokarin kawar da hankalin jama'a ya sake kawar da hankalin jama'a da cewa ai annabi Musa alaihi salatu wa salam ba wani abu bane kawai yana son ya nuna cewa iyayenku da kakanninku da yan wuta ne don haka sai ce to fa ma balul ula waɗanda suka wuce karnuka da dama zamun nan da iyaye da kakanni suna ina wannan matukar baka ƙware da muƙabala da batattu irin fir'auna da shi da almajiran shi ba waɗanda suna nan har duniya ta tashi babu shakka sai sun durmusa ka a cikin inda baka taba tsammani ba Allah maɗaukacin sarki yake yayi to da wa'azi wa'azi sai aka ce to abin da za a yi ranka ya dade wannan mutum da ka gani boka ne ɗan sihiri ne matsafi ne abin da za a yi a je a yo gayyar matsafa tun da ƙasar nan taka akwai matsafa da bokaye aka je aka saka shela yalla ranka ya daɗe yana neman ku gayyata aka zo aka taru a fada fir'auna ya zo ya zauna aka taru shi kenan duk baki ɗaya akan an taru akan cewa annabi Musa matsafi ne don haka an yi gayyan matsafa da 'yan sihiri akan a zo a yi muƙabala to abin da ake kenan ya kamata masu wa'azi ku gane wannan kana cikin wa'azi wani yazo ya ce muƙabala sai ka ce to za a ci gaba da wa'azi amma muƙabala sai a sa mata rana don haka ake so kafin ka fara wa'azi ka koyi da awa tukuna ba kawai kai alkafira ka fara wa'azi ka zo ka fara wa'azi wani ya zo ya ce muƙabala gobe ka zo ka fara wa'azi wani ya ce muƙabala ka daina wa'azi kenan har abada sun mai da kai sakare baka iya da'awa ba gashi da annabi Musa ya fara wa'azi aka ce muqabala sai aka sa rana jama'a za ku fito rana kaza eh qala eh, maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara nasu buha to rana ado ranar sallah ranar da suke hawan idi a wannan rana mai kasuwa mai ofis mai gona kowa ba zai je ba to a wannan rana a taru a ce ran nan za a yi muƙabala aka zo ya zama rannan ba a zo jin wa'azi ba mai aka zo ji me aka zo gani muƙabala haka ake a cikin da'awa amma ka zo kana wa'azi wani ya zo ya ce ran nan ka faɗi kaza dan haka na zo mai muƙabala sai ka ce to shi kenan yanzu a ajiye bari mu ƙarasa wa'azin yau sai kuma a sa ranar muƙabala in ya ce bai da lokaci ka ce to shi kenan yanzu lokacin wa'azi ne domin ba a yi zaman muƙabalar ka ba ya wajaba masu wa'azi su gano wannan shi yasa shirme ne a tafi wa'azi sai kuma a buge da muƙabala kenan sai zama ita muƙabala bata bada fa'ida komai ba sai a tashi da hayaniya dama masu mukabala abin da suka zo kenan wa'azin kuma ba a ci gaba ba shi yasa akwai buƙatar kafin ka fara wa'azi in ka iya karatu ka je kuma ka koyi ya ake da'awa wannan darasin shi ake kira usulul da'awa ilimi akan da'awa ya ake yin da'awa a rinka nuna maka tare da shiryawa annabawa yadda suka zo da abubuwan da yadda ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna aka saka ranar wa'azi a ranar muƙabala shine aka fito aka yi wannan gagarumar muƙabala to kaddara yanzu gashi an zo majalisar fir'auna ga annabi musa nan ya zo daga shi sai haruna waɗanda dukke goyon bayan annabi musa a lokacin saboda tsoron fir'auna sun kasa bayyana imaninsu aka zo aka zauna muƙabala shine malam da ya fara kamar yadda muka faɗi tun a baya duk sanda wahidu abdulsalami bali ya zo cikin wannan littafi nashi mai albarka sarimul batar sai fara maka da cewa Allah ya ce ko kuma annabi ya ce ya rage in ka ce wannan littafin bokanci ne shin ka je ka karanta shamsul ma'ariful kubra ita da ita ta boka ya ce, ita da yake ta matsafa ce kana ganin ina cewa Allah ya ce ko annabi ya ce babu wannan a cikin shamsul ma'ariful kubra amma abin mamaki ba mu taɓa ganin an ɗaga littafin shamsul ma'ariful kubra a wurin wa'azin ƙasa baki ɗaya an ce wannan littafi shine jawahirul ma'ani na ainihin bokaye ba amma sai ka ji an je wa'azin ƙasa gaba ɗaya an ɗaga littafin sarimul battar an ce wannan littafi shine jawahirul ma'ani na yan ruka ga duk wannan rashin sanin addinin musulunci ne da kuma sharrin kungiyanci wanda sakamakon sharrin kungiyancin nan muke cewa tunda da kungiyoyin nan sun zama sharri duk a rushe su baki ɗaya a tsaya kowa ya tsaya alkur'ani da hadisi kawai duk inda ka ji alkur'ani da hadisi gaskiya ne tunda ba a cikin wata ƙungiya aka faɗi ba balle ka ce ba taka ba ce amma in aka ce daga kungiya kaza ne aka faɗi ba kungiya ka ba sai ka ce to ai kuma gaskiya ne amma to wannan amma din mabuɗar ridda kenan mabudar kofar ridda kenan ka gama kawo hadisi manzo Allah sai ka sare shi da amma Allah madaukakin sarki ya kiyaye kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce. kalu ya Musa sai su bokayen nan wakilan fir'auna sai suka ce ya kai Musa imma an tulkiya ko dai ka wurga taka sandar wa imma an na nakuna nahnu mulkina in kuma ba haka ba to mu kam zamu zan mu ne mu fara jefawa kala sai annabi Musa ya ce, alƙu ku jefa naku mu gani kaga hikimar da'awa a nan. idan aka zo ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza sun ce ƙarya ne to in aka zo muƙabala ai kai baka da ta cewa yanzu su ne ka faɗa suka ce ƙarya sai ka ce to muna sauraron me kuka zo mana da shi in suka ce a kai kai magana sai ka ce ai ni na gama magana ta tun ranna. ku ne kuke da magana akan magana ta don haka sai ku yi don haka su gama kawo hujjojinsu su gama kawo maganganunsu kakaf to sai ka biyo ɗaya bayan ɗaya kuma sai ka raɗe su sai ka ce to kuma ko akwai wata magana haka ake yin abin a tsanaki amma da hayaniya da ashariya da kwarmato duk wannan ba zai kai ga cin nasara ga addinin musulunci shi dai suka ce to Musa kai za ka jefa ko kuwa mu ne sai ce a ku jefa falamma alqau yayin da suka jefa waɗannan igiyoyi nasu da sandunan su saharu ayunan nasi sai suka sihirce idanuwan mutane dama me ma'anar sihiri a lugar larabci shine kawar da abu daga haƙiƙanin shi ma'ana abin da idanuwan ke ganin musu shine igiyoyi sai suka kawar da idanuwan mutane daga igiyoyin nan sai suka koma suna ganin macizai wastar habuhum suka firgita su sai ga maciji zar makeke ya yi wur haka ya dawo map ya tattaro a tsakiya ya fasa kai sai ka ja da baya sai ga ana jin tsoro shine wastar habuhum suka firgita mutane ko kai yanzu ka san malaman bidiya akwai firgitawa sai kaga wani yayi carbi kusan mita goma ko mita ɗari da shi nan yayi shi zungurere ya sa ya nada ya sake nadawa wani sai ya sami yaji talatin duk wai sai ya daura kan shi wai rawani ne sai ya sa malam-malam, sai ya ƙara kawo wata ya sa sai ya ƙara kawo wata ya sa sai ya kawo alkyabba sa sai ya wani majanyi kuma sai ya sa a wuya jin nan ne wai duk barazana ce duk waɗannan abubuwan abin da ake nuna maka kada ya baka tsoro duk ciko ne duk ƙarya ne ba wannan ne karatu ba karatu a juye shi tsabar shi juye ban ƙwarya ta shi ne karatu amma ka a zo muƙabala ka ga mutum ya sa wani kankano man tabarau ka ga ya zo da wani ƙatar kandiri kar ya fi duk waɗannan abubuwan hayaniya ne kai ka daina magana wannan ko littattafai ka ga ya zo da su mota tan tebur goma kar su firgita ka sai in baka iya ba in ka iya harkar harkar ilimi gaskiya da gaskiya ce akwai shi akwai babu wallahi naɗin ka sai dai a ɗaure ka da shi a koma da kai kurkuku ba abin da zai ƙara maka sai sharri ya kamata mutane su gane wannan shi yasa wastarhabuhum sai suka firgita su wa ja'u bi sihirin azim Allah da kanshi yace sun zo da sihiri mai girma kowa ya firgita a wurin nan shi yasa sai da Allah ya baiwa annabi Musa orientation sai da ya koyar da shi don kai ya firgita koyarwar wadda ya mishi ita ce ran da Allah zai fara nuna mishi wannan mu'ujiza ta sandar shi sai ce wa ma tilka biyaminika ya Musa me kake rike da shi hannun nan naka na dama qala hiya asaya sai ya ce sanda ta ce a tawakkawa alaiha ina tafiya ina dogarawa ina tafiya wa ahushu biha ganami ina kakabo dabbobi na ganye wa ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'aribu ukhra ina ka kabo dabbobi na ganye kuma ina da wasu amfanonin ma da dama da nake da ita qala alqiha ya musa sai Allah ya ce jefar da ita kun ga yadda ake bin umarnin Allah duk abin da ka sani a duniyar nan duk yadda kake ganin amfanin shi in Allah ya kai daga yatsan ka ka yanke sai ka ce to Allah sai kawai ka fara in ka ce ya Allah da zafi ka yi ridda fara kawai ka fara ka ji me zai ce dubi annabi Ibrahim da aka ce mafarki ya gani aka ce yanka ɗan shi da ya tashi kawai ba abin da ya rage Allah ya ce falamma aslama da ɗan da uban sun sallama wa Allah shi ɗan ya yarda a yanka shi shi uban ya yarda ya yanka ɗan ya yarda a yanka shi kowa sun amince cikin su biyu aslama wa tallahu lil wa nadainahu nan da nan sai Allah ya kiraye shi an ya Ibrahima kad saddaqata ru'ya kai mutumin kirki ne ka gaskata abin da aka nuna maka a bacci to haka ake so duk sanda Allah ya ke maka kaza kar ka kawo au to ai iyayenmu da kakanninmu a'a ka zama ba ma guje abin da ya rage maka Allah na cewa kawai sai ka ce to dan haka annabi Musa ka duba abin da ya faɗa fa ma'ana wannan sanda yana nuna fa gaba ɗayan rayuwar shi da ita yake gudanar da harkokin rayuwar shi na farko dai in yana tafiya yana dogara ta na biyu in yaje kiwon dabbobin shi da ita yake ka kaɓo musu ganye yace akwai wasu amfanonin ma akwai wasu bukatu da dama da take biya mishi da izinin Allah nan take sai Allah yake jefar da ita fa alqaha nan take shi ko sai jefar da ita ka duba mamakin Allah fa jefar da ita mai wa daga jefar da ita din nan da ce mishi za a yi ketare ka tafi shi shikenan ya yarda to kuma abin sai ma ya fi haka firgici yana jefar da ita sai ta rikide sai ta zama maciji sai annabi Musa ya juya kuma zai kwashe da gudu sai Allah ya ce ina zaka ni la yakhafu ladayya al-mursalun ni Allah ai manzanni ba sa jin tsoro a gabana kuma suna tare da Allah ma'ana nan ana koya mishi ne dan zai je ga malaman fada malaman fada akwai barazana akwai gashin bakin ƙarya akwai harjaji akwai abubuwa to kar ya je su firgita shi dan haka sai Allah ya fara bashi wannan orientation din tun anan ko da kaga sun jefar da sanda ta zama maciji to ba wani abu bane ga macijin nan ta zama sai kuma Allah ya ce huzha kama macijin yana kamawa sai ga af ashe sanda shi ke kama sai aka nuna mai to kaga haka al'amarin yake dan haka ko ka je fada din nan an fara muƙabala dan kaga macijin su macijin banza ne zaka iya sa kafa kana buge shi zaka ga igiyar banza ka buge kana kama shi zaka murde zaka ga sanda ce kawai ka jefar da ita jama'a mun fahimci wannan kisa ta Annabi Musa a takaice ko to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace sun zo da sihiri sihiri mai girma kwarai da gaske Allah ya ce wa auhaina ila Musa shi kuma Musa sai muka yi mashi wahayi nan take a gaban Fir'auna a gaban malaman fadar Fir'auna an alƙi a saka cewa jefar da taka sandar kai ma tun yanzu su sun gama gara nasu an gama ganin irin harjajin da suka sun yi harjaji sun ba mutane tsoro sun firgita su ana haba yaro kai ka isa waɗannan manyan malamai na fada kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan fa'iza hiya talqafu ma ya ya'fikuna sai ga ita sandar nan ta annabi Musa tana haɗiɗiya ƙarerayin da suka yi har yanzu Allah bai yarda sandunansu da igiyoyinsu fa sun zama macizai ba cewa yake ya'fikuna sandar annabi Musa ita sai ta zama macijiyar gaske da ta zama macijiyar sai ta tafi kuma tana haɗi haɗiɗiya nasu macizan sai Allah ya ce ma ya asikuna ƙaryar da suka yi saboda a idan ne mutane ke ganin macijiya na haɗiye macijiya amma haƙiƙanin al'amari ƙarya ce tasu don haka macijiyan nan tana haɗiye waɗannan sandunan nasu tun da ƙarerayi ne Allah yake fawaka alhaƙo sai gaskiya ta tabbata wa batsala ma kanu ya amaluna ɗanyen aikin da fir'auna da shi da malaman shi suke aikatawa da bokayen shi duk baki ɗaya wannan aiki nasu ya ɓaci fagulibu hunalika aka gallabe su a nan take aka yi nasara a kansu aka rinjaye su wanqalabu sagirina sai suka koma cikin ƙasƙanci amma nan komawa da ake nufi ba komawa gida ba domin ba su koma gida cikin ƙasƙanci ba amma an miƙe za a yi muƙabala ana jiran ka zauna akan kana saba rigarka kana shan ruwan sanyi ranka ya dade ya maka annashuwa za a kai ka umara za a kai ka hajji za a gyara maka mota za a baka kuɗin sadakin bazawara, sai kuma a ce ka zauna kai da ranka ya dade kuna hararar juna me yasa kai ne wakilin shi kuma ka bari an ka da kai kaga sun komo kenan cikin kaskanci sun wayi gari kamar yadda Bahaushe ke cewa sai a ce wane ya wayi gari cikin kaskanci ana nufin gari ya waye mai A'a, madadin yana sa ran nasara sai ya gan shi cikin kaskanci shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ulkiyar saharatu sajidina waɗannan bokaye sai suka faɗi nan take suna masu sujuda ƙalu sai suka ce amanna bi rabbil alamina mu kan mun yarda da Allah ubangijin dukkan halittu to kun ga kamar fir'auna zai haɗe yawu kenan domin yana da awar cewa ne rabbul alamina kamar zai haɗe yawu kenan nan da nan sai suka kawo jumla badaliya kenan a nahau sai suka ce rabbi musa wa haruna ubangijin Musa da Haruna shi muka yarda da shi wannan jimla ita ce badal kenan ai badalun min rabbil alamina da suka ce amanna bi rabbil alamina duk ɗaya ne da su ce amanna bi rabbi Musa wa Haruna kamar yadda ya zo a wata aya to badali a Hausa shi ne da kake cewa alhaji Musa alhaji Tukur alhaji wani alhaji ɗin nan shi ne, wana wana ɗin nan shi ne alhaji kamar da kake cewa uwar muminai Aisha Aisha ita ce uwar muminai uwar muminan ita ce Aisha to in ka ce an amiril mu'minina daga sarkin muminai Umar bin al-Khattabi Umar dan Khattabi to Umar dan Khattabi ya zama badalin min amiril mu'minina ko da zuwa kai kace an amiril mu'minin kai shiru ko ka zo kace an Umara shine dai haka in ka zo kace alhaji ya ce shi ne dai alhaji musan nan don haka musan nan shi ne alhaji alhajin nan shi ne to wannan suka ce amanna bi rabbil alamina mun yadda da Allah ubangijin halittu kamar ka ce wa sai suka ce rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna wannan suratul arafi kenan ayata ainihin wato ɗari ɗaya da sha biyar zuwa ɗari ɗaya da da ashirin biyu. Allah madaukakin sarki shirye da mu yanzu jama'a wannan wahidu balifa yana son ya tabbatar maka akwai sihir takhil ne akwai sihirin rufa ida shi ya abu ba ana ce maka akwai wai kuma daidai ne kai ba a'a ana ce maka ne shin yana abkuwa shi ya a fadar fir'auna har an yi muƙabala da wani manzo daga cikin manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yayi nasara a kansu ashe akwai sihiru takhil kenan su mutane a lokacin nan me suke gani igiyoyi ai macizai suke gani amma da ɗaya Allah yake ƙarya ne in baka fahimci wannan ba ga wasu ayoyin bari ka ji sai ka sake jin abin ya fito maka ƙarara. malam yace wa qala ta'ala har wayo dai Allah madaukakin sarki yace qalu ya Musa su waɗannan fadawa ko kuma su ƴan majalisa ko kuma su bokayen fir'auna suka ce ya kai Musa In ma an tulƙiya, ko dai ka jefar wa in ma an nakuna awwala man alqa ko kuma mu zama mu ne farkon wanda za mu fara jefawa dan dama fada ta mu ce qala sai annabi Musa ya ce bal alqu'a ku jefa ta ku fa idza hibaluhum Allah ya ce nan take sai ga igiyoyinsu jam'in hablu hibalu sai ga igiyoyinsu wa isiyuhum da sandunan su jam'in ainihin al'asa to ga igiyoyin nan nasu da sandunan nan nasu yukhayyalu ilayhi min sihirihim yana ainihin wato rikidewa igiyoyin nasu da sandunan nasu saboda sihirin da suka yi sai abin ya rinka rikidewa yana zama kamar maciji annaha ta sa'a cewa ga su ma bayan sun zama macizan har ma tafiya suke har ma motsi suke sai abin ya rikide kaga ashe takhmil kenan yukhayyalu sai abin ya rinka rikicewa a ido yanzu kaga in ka hada wannan ayar da waccan ayar shine zaka fahimci tsantsar matsala can an ce idanuwan aka sihirce da aka sihirce idanuwan sai idanuwan nasu suka rinka nuna musu ga abin ya jiye ya jiye ya zama ne ya zama macizai amma da ɗai Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa ko kaɗan ba su taɓa zama macizai ba waɗannan igiyoyi na bokayen suratu ainihin fa'a eh, suratu faha ayoyi guda biyu wato aya ta biyar zuwa aya ta shida. jama'ar musulmi kun ji don haka sihirin nan na tafiyar gaskiya akwai shi yana afkuwa a duniya kuma duk wanda yake a zariyar nan ai ya san cewa zariyar daba ce na yan sihirin tafiyar suna zuwa a zamanin da banda alhamdulillahi musulunci ya zo fatattake su dabas su guda biyu ce manya-manya da na sani a nan kewayen sabon gari na farko shine inda masallacin yan ɗariƙa yake na kwata a yanzu a lokacin nan ana kwata lokacin wurin yana kwata to wuri ne na yan sihirin tafiyar sai su je su taru shi kenan sai ka ga an ɗauko wasu abubuwan ƙarya an haɗa kaza da kaza nan da nan sai ka ga yanzu yanzu nan ya rikidar da wani abu ya zama kaza ya rikidar da ƙasa ta zama kuɗi ya rikidar da yaro ya zama agwagwa ya rikidar duk wannan wanda ya rayu a sabon garin zariya shekarun baya san da kwata take wannan wurin ya san ana haka na biyu sai wurin da ake cewa gidan fata gidan fata can wajen inda tashar mota babba take ta zariya a yanzu inda aka yi sababbin shaguna kana nan kana ganin su a daidai wannan wurin za ka ga sun taru dama za ni tattarar da muje mu akwai barayi a wurin barayin da ake cewa barayin gidan fata ga barayi ga kuma ainihin waɗannan maguzawa su kuma sun taho za su ainihin nuna irin wannan alhajin Allah ya kiyaye alhajin wane ne alhajin wane ne su waɗannan suna nuna wa mutane waɗannan tsafa-tsafan su kuma waɗannan barayi suna nan suna ta yankan aljihu kowa ya san ana haka da a Zariya, yanzu kam alhamdulillah al'amuran sun yi sassauci sun yi sauki akan haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakon mu wajen rugurguza waɗannan kafirci da duk waɗannan maguzanci baki ɗaya kaga duk waɗannan duk kafircin nan da suke yi babu ruwan sarakunan gargajiya da su babu ruwan 'yan siyasa da su babu ruwan masu mulki da su malaman ƙungiyoyi malaman fada duk ba ruwansu da su duk waɗannan ba komai suka yi ba amma matsala da zaran an aikata sunna to duk wani shaidanin malami wanda yake iyayen shi da kakannin shi yan bid'a ne malaman shi yan bid'a ne to shi kenan ran nan hankalin shi zai tashi sai ruga da gudu sarki sarki kunnan kanawa ai za a yi bala'i za a yi yaƙi an aikata sunna amma duk tsafi da ake yi duk bokayen nan duk ga su nan zariyan nan ta shahara a kan tsafi kowa san zariya ta shahara akan tsafi akwai anguwar da an faɗe su shi kenan anguwar matsafa ce a ce haba sai mu kai ka gari kaza yanzu nan sai mu kai ka anguwa kaza sai a mai da kai agwagwa za a mai da kai dan biri yanzu nan sai ga mutum yana makarkata duk waɗannan baki ɗaya saboda mukami ma ce musu ake ce musu ake malamai ya ce ai za a je wurin malami kaza yanzu zai mai da kai agwagwa duk malamin da ya mai da wani ya zama agwagwa babu shakka wannan ba malami bane matsafi ne sunan zunzurutun arne ne wannan ko kuma ka je wurin shi sai ka ga an ɗibo wani garin magani sai a zuba abubuwa ne jama'a a ƙashin gaskiya saboda Allah ba don karatun nan namu da muke yana shiga kasar na bidiyo yana shiga na audio sannan wani kuma shi ma mushrikin ne ya dai zo ne ya ɗan ji ko zai ɗan samu wata madafa ya je ƙara wa shirka shi mai wallahi ba don haka ba duk irin wannan kafircin da suke sai an zo an kwanta asirin baki ɗaya to da ko zuwa ƙarshe to amma matsalar da ta faru haƙiƙanin al'amari sai dai a rinka ishara a kai akwai dabbar da suke samu ne sai a je wannan karamar dabba sai a same ta sai a rataye ta sai ta shekara ɗaya dindi a saman ɗaki a saman ɗaki za a rataye ta dindi sai ta bushe ramau sai a zo a dake ta sai a je a samu wani garin magani daji a je a samu wannan a je a samu wannan sai a zo ana ɗiba aka zuba a cikin ruwa ana kiran sunanka sai ka ganka a wurin sai ganka a cikin ruwa yanzu yanzu nan sai ganka a cikin ruwa kenan to ya ake so so ake a zuba maka wasu allurai a wuya ya ɗigo allurai allurai da ka sani a je wurin ɗan da a siyo allurai ana watsawa wuyanka duk inda kake sai ka riƙe wuya ka hau kakari shi kenan ya ce an je kaza kaza an fitar da allurai kaza kaza duk tsafi ne suke kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'ar musulmi kun ji wannan malam ya ce a rabu sihiri tafiyil alamomin da za a bi a gane cewa wane yana fama da irin wannan sihiri na rufa ido wannan irin asirin suna yi wa mutane shi sai mutum sai je sai a yi mishi asiri yana shiga ofis din sai ji ofis din na matse shi yana shiga ofishin nashi sai ji ofishin yana tahowa bango da bango na tahowa bango da bango na tahowa da gudu sai ku ga yalla ya fito ya take a ce lafiya yake ba ku ganin yana hadewa ko kuma yake ba ku ganin gini na rusowa daga sama ba komai bane sihirin takhil sai akai amarya daki ana kaita ɗaki sai da in aka yi mata irin wannan sihirin ta din kenan sai kawai sai ta rinka ganin ainihin ɗakin yana tahowa a hankali a hankali a hankali a hankali yana so zai matse ta yana so zai matse ta yana so zai matse ta wanda da za ta karfin hali a wannan lokaci ta fara kiran sallah ko ta fara ainihin karatun alkur'ani ko ayatul kursi ko wani abu na zikirin alkur'ani ko na addini wanda ya tabbata kamar yadda zaka zo ka ji yanzu nan waɗannan shedanun da suke kawo mata wannan abin a ido tuni za su watse to amma matsalar da za ta faru mai wa ita ma iyayenta mushrikai ne iyayenta arna ne kafin a kawo ta sai da aka zo aka binne laya a ɗaki to yaushe al'amari zai amfani qur'ani bayan an riga an yi kafirci shi yasa jama'ar musulmi kun ji wannan harka Allah ya kiyaye a'rabu sihiri takhil yace alamomin da ake bi a gane sihiri takhil al-awwal alama ta farko yaral insanu sabita mutaharrikan wal mutaharrika sabitan shi mutumin da aka yi wa asirin zai rinka ganin abin da yake tsaye sai rinka ganin shi yana motsi abin da yake ba motsi yake ba sai ka rinka ganin shi yana ta motsi sai ka rinka ganin shi yana ta motsi haka kuma abin da yake mai motsi ne sai gan shi ainihin a tsaye misali akwai wanda aka yi mai sihirin tahil agogon shi in ya duba haka sai ga agogon a tsaye yake gam wannan dan sandar da ke yawo tana nuna sakan sai gabata motsi kuma tana yi kai da ka gani sai ka ce ai gashi yana yi sai ce gashi a tsaye yake wuri ɗaya? sihirin takhil kenan misali ne muku abu mai motsi shi a tsaye zai rinka ganin shi abin da yake a tsaye kuma sai rinka ganin shi yana motsi misali kamar a ce dogon wancan abin na agogo wanda yake nuna awa da wanda yake nuna mintuna su kan kaga ba a gane motsin su amma sai ce su kuma ya ga suna motsi sosai sai ce ya ga suna motsi sosai mun gane wannan da kyau ko to duk wannan menene sihirin takhil ne ko kuma ya ce yaya za a kawo mishi amarya kunnan ta na lage-lage kamar yankakken kunnen tinkiya sai ga kunnan amarya kawai yana wani makirkita haka haka sai ga kunnan na makirkita. ko kuma ya ga hanci yana rawa haka hanci yana rawa haka duk wallahi karamin aikin su ne karamin aikin su ne mushrikai ne zunzurutun mushrikai jama'a kana jin ga malaman su ga manyan malaman su can a fada fir'auna waɗancan bokayen su ne manyan shehunan su Allah ya kiyaye asani alama ta biyu ya rasa rira kabiran wal kabira sagiran zai rinka ganin karamin abu ya rinka ganin shi babba babba kuma ya rinka ganin shi karami sai a je ya auri mace cikakkiyar mace babba sai ga an kawo mishi wata yar karama haka sai rinka cewa za a kawo mishi wannan zaman daki ta zo a rinka cewa wanke ce fa yana cewa da Allah wannan yarinya me za a yi da ita shi yar karama yake ganin ta an sihirce ta sihiru takhil jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau asalis alama ta uku yaral ashiya ala hakikati ha zai rinka ganin abubuwa ba a hakikanin yadda suke ba misla ma ra'an nasul hibala wal isiya sa'adina taharraku kamar dai yadda ainihin mutanen nan na zamanin annabi Musa suka rinka ganin waɗannan igiyoyi da sandunan nan suka gansa a matsayin macizai kuma suna motsi a halin kuma igiyoyi ne kuma da ɗan igiyoyin nan ba motsi suke ba domin me su masu igiyoyin sun wurgar da su a tsakiya sun koma baya sun zauna sun ce haba mu na wasa ne yaushe ka samu karatun naka yaro kaza kaza kaza kaza kaza har zaka abu to shi ne sai su mutanen sai su rinka ga a ah, ai ga macizai ne suke motsi a halin igiyoyi ne kawai da sanduna a kwance to wannan shine ita ce babbar hanyar da za a buga maka misali dan ka gane sihirin tafiyil shine duk abin da yake babba ne sai shi ya rinka ganin shi karami duk abin da yake karami ne sai rinka ganin shi babba misali in aka yi mutum asirin irin wannan in ya kai matuƙa in ya kai matuƙa wajen kama shi ne sai kaga ga yan yara ƙanana na anguwa sai durƙusa yana gaishe su yana ganin surukan shi ne manyan dattawan anguwa ne saboda yana ganin yaran manya ne sai kaga ya ga tumaki sai ga ya tsuguna yana gaishe su tumaki ya gani sai tsuguna yana gaishe su in ya ga dattawa kuma sai ya ci zarafin su ya ga wasu yan iskan yara haka idanuwan nashi suke riya mushi sarki ya tabbata ga Allah mala ya ce kai kaifa ya hadisu sihirin takhil yaya ake irin wannan sihiri na rufaida ya afku ne yaqumu sahiru da ihbari shay'in ya an-nasu abin da ke faruwa boka ne yake tsayuwa sai ya kawo wani abu wanda mutane sun san wannan abin sun ya kulu azimatahu shirkiya sannan sai ya faɗi surkullan shi irin na shirka wa qalasimahul kufriya sannan kuma ya faɗi irin wannan zantuttuka nashi na surkulle wanda yake dukkan su na kafirci ne wa yasta'inu bi shayatin sai ya nemi taimako wurin shaiɗanu, kun ga tun daga nan kafirci ya zo. na farko zai yi surkulle ne wanda ke ɗauke da shirka ya zagi annabawa ya zagi Allah da abubuwa makamantan haka dan Allah ku je ku karanta littafin Shamsul Ma'ariful Kubra ku je ku karanta ku daina yadda da in an faɗi magana kawai ku ce na'am kuma kun zama muƙallidai kenan kai a matsayin ka na mai bincike ko kuma ɗalibin da ake ƙoƙarin a mai da kai malami na gaskiya ba wai kawai dafa mu ci ba dafa mu babu wani alheri gare shi shine kawai jira yake a ce mishi farillan alwala shikenan ya tashi je alwala ya iyaka alherin shi ga kanshi amma abin da ake magana yaya za a yi ka koyi ilimin da za ka zama malami mai wa'azi a nan gaba ko ka zama mai bincike shine duk littafin da aka faɗa a duniya sai ka rubuta sunan shi sai ka je ka neme shi ka siya in ka je ka samu ya fi karfin kuɗin ka sai ka je ka ara ko ka je ka nemi taimako ka san da yadda za ka mallaka sai ka je sai ka ga abubuwa birjik zaka ga inda za a koya maka kiran sunayen manya-manyan aljanu irin kiran da ake wa Allah zaka ga zagin annabawa a ciki zaka ga zagin ainihin littattafan Allah a ciki a taura injila duk in aka fahimci cewa abubuwa ne da in aka fito maka ƙarara za ka yi musu tawaye to sai ka ga bokan da ke koya maka bokanci da littafin shamsul ma'ariful kubra sai buɗo maka inda za ka ga wasu kalmomi ne na surkulle amma waɗannan kalmomi na surkulle zai zama yare ne daga cikin yarurkan da aljanu suke wanda kai baka ji sai ka je kana yi waɗannan kalmomin da kai kake faɗe kai baka san abin da kake cewa ba amma su aljanun da kake kira to suna ji da yarensu kana zagin Allah suna ji da yaran su kana zagin annabawa to nan da nan sai su biya maka bukata sai a ce to me aka faɗa cewa ya fa ya saka ya kil to me wannan ai wannan ba wani abu ne sai a ce saboda wannan kawai za ku kafirta shi musulmi yana sallah yana azumi sai zan yanzu wannan abin zagin Allah ne a cikin yaran waɗannan aljanu jama'ar musulmi mun gane wannan karanta wani littafi da wani arne ya rubuta shi daga garin Kano mai suna ainihin wato Birdin Yasin durbin yasin din nan ka karanta za ka ga irin yadda ake kafirci ane ana haɗawa da alkur'ani sai a ce duk inda aka zo wurin mubiyin za a yi kaza saboda suratu yasin akwai yawan mubiyin mubiyin mubiyin to duk inda aka zo mubiyin za a yi ribas mubiyin mai ribas kenan za a koma da baya a ɗauko a sake kaiwa a sake dawowa don aka zo sai ka ji an faɗi wasu surkulle surkulle sai a ce a haɗa da kaucin kaza a jika kaza a haɗa da kaucin kaza a jika kaza duk abubuwa ne yadda duk inda aka tafi aka tafi aka tafi sai an kawo karkata to amma saboda an yaudare ka cewa ai sun ci sai a ce za a ja sun za a kashe wani ƙarya ne za a je a yi kafirci ne za a je ne a ci za a ɗauki yasin sai a ɗauki alƙur'ani irin namu da ka sani na nan da ake bugun sharƙiya sai a je a samo karauni karauni tabarmi guda bakwai sai shi bokan ya zauna a cikin ɗakin da yake bokanci ya tuɓe tsirara haihuwar uwar shi sai yana jan gindi yana karanta waɗannan surat yasin yana jan gindi yana karanta surat yasin duk inda ya zo wurin mu biyun kaza sai a ce ga kalmar da zai faɗi wannan kalmar da zai faɗi zai zama ma'anarta yana ɗaukan zagin Allah ko annaba ko makamantan haka shi kenan yana gamawa to me yake so a so ake a kashewa ne ya ake so a so ake a yi mishi gobe da nisa sai a waye gari a cewa ne ya mutu sai a ce jiya an sauke mai yasin ba yasin ce ta kashe shi ba an kira sunan wasu aljanu ne amma sai ka ce kai kaji malam yana karanta yasin to kowa da ya san me yasin din nan anguwa da ta birkice mishi yanzu yasin din ta yi mishi rubaci na tana nan tana kwalar kafiri Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa fayaran nasu shay'a ala ghairi haqiqatihi sai ainihin mutane sai su rinka ganin abu a saɓanin yadda haƙiƙanin shi yake haddasa haddathani marra sahiran malam wahidu bali ce, wani daga cikin musulmi yan uwa wanda ya ga wani boka ya bani labari cewa ya ga wannan boka ya ba'u amamahu baibatan bokan sai kawo kwai sai aje a gaban shi amamahum sai a eh, kwai a gaban jama'a jama'a yan kallo ka san jama'a da an taru za a nuna irin wannan yanzu sai ka ga sun kewaye yan mata ne wannan ta je tallan kuli wannan ta je tallan soye duk sai a taru gashi nan ana kallo wani ma mai hankalin ne sai ka ganshi. da ruwan masu hankali ya tsaya da gemin shi da daga gemin da shi ma yana kallo madadin shi da zai tsaya yayi aiki zaka ji irin yadda su su wahidu bali suke aikin bata wannan harka a'a wai shi ma sai dai tsaya wai yana kallo sai ga yayi daga le haka ya shimfiɗa gemu kamar tsuntsuwa shi ne yace ya ba'u amamahum baibatan wannan boka ya kawo kwai ya aji a gaban gabansu thumma yu'azzimu alaiha sannan sai shi bokan ya fara karanta surkullan shi fara'aha taduru bi sur'atin fa'iqa sai shi wannan ainihin da yake bani labari inji wahidu bali yace sai ya ga wannan kwai yana juyawa cikin gaggawa gaggawa wadda ta wuce misali kama a ce ya kake ganin injin niƙa yana juyawa din nan a ce inda za a kwaɗe bel din nashi wanne irin gudu ka ga ne to kawai wannan boka zai ya aje kwai kwai fa kwai kamar kwan kaza kwan kaza kwan kwai wannan da ka sani na dabba na tsuntsuwa shikenan kawai daga gama karanta wannan sirkulle, kawai sai jama'a sai ga wannan kwai yana gwar yana juyawa a halin wannan kwai yana nan a tsaye saharu a ayunan nasi idanuwan mutane aka sihirce sai suke ganin kwanna juyawa Allah ya kiyaye wa na hura annahu ra'a sahira yuhdiru hajaraini wani kuma ma ya bani labari cewa ya taba ganin wani boka wanda bokan ya kawo duwatsu guda biyu wa yaqulu saman bokan sai ya faɗi wani surkulle fa'iza bil hajaraini ya tanatahani sai ga waɗannan ainihin wato duwatsu guda biyu suna karo ka annahuma ka bishani kamar raguna guda biyu kawai sai ga duwatsu guda biyu suna ta kafsa karo yadda ka san raguna na karo ba waɗannan duwatsu ke karo ba idan ka ne waɗannan shaiɗanun aljanu suka zo suka sanya ainihin karo ɗin sai kai ka rinka gani da za ka karanta alkur'ani a wurin Allah maɗaukakin sarki ya kori waɗannan shaiɗanu da suka kara idan naka shikenan sai ka ga duwatsun a tsaye mun taɓa kawo misalin wannan sai aka ga boka ya zo kawai yana irin wannan alhajin Allah ya kiyaye sai a ga yana shiga ta bakin jaki yana fita ta duburar jaki ana ta cewa haba malam to ka ga karama malam karama kaza kaza kala musamman wani lokacin in su ne fa yadda suka ga al'amari yanzu sun ki karɓuwa ɗinnan, sai mutum ya zo ya ce wa'azi zai yi sai zai ce wa'azi zai kamar yanzu maroƙa maroƙa da suka san ba sa ci roƙo baya ci yanzu kowa ya izalance kenan sai mutum sai zai durƙusa gaban ka to allazi wahidin mu bara muke yi eh inda ba a bada roƙo yana bada bara ku ta ba kowa kuma aka ce ana ba bara ba jama'a mun gane wannan da ke to haka shi ma wannan sai zo sai a sa lasifika a yi wa'azi za a yi ana nan ana nan shikenan sai a taho sai a kawo muku wata kissa mai ban tsoro daga nan sai a zo sai a ce to ga wasu layu ga wani magani da kayi kaza bari ma dan yaron nan ya dan gwada mana shikenan ana gwadawa in kaga abin ya ci shikenan sai a ce to ku dan bashi kudin rubutu dan kudin tawada dan kudin tawada eh, zige da kaza kaza to nawa nawa sai ga ya ce to ai ba wani abu ne dai dubu ɗaya ɗaya ne dai ku bashi dai to amma kai alaran ma me kake gani ko da zai musu ɗari bakwai sai ce eh tunda dama abin da hada baki ne cuta ce shikenan in aka fiyar aka fiyar ya ga ya kama da kauri zai biya mai kuɗin sadaki zai biya mai kaza sai kuma ya ce to ɗari biyu har kafin a tashi sai da naira ashirin ashirin da goma sai a kakkaɓe a baku kyauta Allah ya kiyaye duk cuta ce ga ta nan ana yi kuma duk abin da ya faru shine jama'a haƙiƙanin al'amari ba a fahimci tsantsar addinin musulunci ba tsantsar addinin musulunci ne ba a fahimta ba shi ya kawo haka Allah ya kiyaye malam yace wa hadha kulluhu yastakdimuhu sahir to akan wancan labarin mun taɓa faɗe shi cewa wani gashi yana shiga ta bakin jaki yana fitawa ta dubura shi aka samu wani bawan Allah ya je tsaya yana karanta ayatul kursi wurin sai idanuwan jama'a suka buɗe don duk shedanin da ke wurin za su watse suna watsewa sai idanuwan jama'a suka buɗe sai suka ga ab ashe yana shiga ta gaban wannan kafafuwan gaba ne na jakin ya fito ta kafafuwan baya amma su mutane sun suke ganin ta baka yake fita yake shiga yana fita ta dubura ya shiga ta dubura ya fito ta baki ana ta allajin Allah ya kiyaye ana ta watsa sadaka ana ta watsa sadaka mala yace wa hadha kulluhu yastakjimuhu sahiru amaman nasi duk irin waɗannan kafirci zaka ga boka ko dan sihiri ko dan dabo yana yin haka ne a gaban mutane imma libtizazi amwalin nasi amwalihim ko dai dan ya cinye kuɗin mutane dan ya karbe kuɗaɗen mutane da dukiyoyinsu auli izharil bara'a ko kuma dan ya nuna musu gwaninta baraa albara'a da al da ainun da ainun shi ake kira gwaninta albara'a da alhamza shine barranta yin barambara to yana so ko dai nuna musu albara'a wal ajab ko kuma ya nuna musu abin mamaki da sha'awa wa ahyanan يدخل الساهر هذا النوع من السحر في أنواع أخرى to wani lokacin irin wannan nau'in na sihiri sai ga boka ya shigar da shi cikin wani nau'in na sihiri misali sai yayi irin wannan nau'in na sihiri sihirin takhyil sai hada da sihirin muhabba ko ya hada da sihirin hawati ko ya hada da sihiri tafri sai in baka kware wajen karyawa ba in ka zo sai abubuwan sai su rikide maka sai kaga abin yayi kama da alamomin sihiri tafri wance kama an yi mata asiri dan a ta da miji kuma kama an yi mata asiri dan a lalata tunaninta da ganinta irin wannan sihirin abin nan takhyil to ala ayi halin dai malam zai zo ya kawo maka yadda ake iya bambancewa da kuma ma in abin ya rikice maka me maganin haka zai kawo maka da izinin Allah malam ya ce fa fi sihirin tafrik to in ha abin ya rikice maka zaka ga cewa in sihirin tafrik ne aka yi an yi asiri ne don a raba mutum da matar shi yaran rajulu zaujatahu jamilata qabihatan mutum zai rinka ganin kyakkyawar matar shi to zai rinka ganin ta a matsayin mummuna matuka an yi asiri ne don a raba su ka kiyaye wannan alamar wa fi sihirin mahabba in ku an yi sihiri ne domin ya sota yara aksa zalika zai rinka ganin mummunar matar shi sai rinka ganin ta kyakkyawa to an yi mishi asiri dan ya sota kenan ka kiyaye wannan ka'idar sihiri tafriq zai rinka ganin ta kyakkyawa ce sai rinka ganin ta amuni in sihirin mahabba ne an yi ne don a shanye shi kamar yadda ake cewa sai ya rinka ganin matar ga ta kyakkyawa ce amma sai rinka afwan, ga ta mummuna ce sai rinka ganin ta kyakkyawa dan ya sota sai ce wa hadha nau'u min sihiri to irin wannan nau'in na sihiri shi sihiri takhyil din nan na rufa ido yakhtalifu an an akhar ya kuma saba da wani nau'in daban shi wannan sihirin takhyil din iri biyu ne akwai wani nau'in shi daban al-musamma ko al-musamma bi sha'awaza wanda ana kiran shi sha'awaza shi ma duk muna fassara shi da Hausa rufa ido ko damfara to irinsu ɗaya amma sun sha bamban sai ce wa huwa ma ya atamidu ala khiffatil yadi shi kuma wannan ya fi dogaro akan rashin albarka hannu an yi ta'abiri da hannu ne kamar mata da ake cewa wane ya aure mace mai ƙashin tsiya wane ba shi da hannun arziki duk abin da ya taɓa sai ya lalace duk abin da ya taɓa sai a ga abin nan albarkar shi ta watse sai malam ya ce to irin wancan sihirin takhil ya sha bamban da wannan sha'awaza tare da cewa asalin su ɗaya ne amma shi wannan za ni ce tattar da mu je mu dama yana da matsala shi kan shi ta rashin albarka duk abin da ya taba sai abin albarkar shi ta watse to sai kuma aka zo aka hada da irin wannan ainihin asirin to wannan malam ya ce ya fi dangana ne zuwa ga rashin albarkar da ke tare da shi dama ma'ana wannan ba za a fi kala wa sihirin asali laifi ba ina fatan mun gane wannan da kyau to bayan da duk malam ya gama kawo maka wannan ba zai ce to yanzu dai kun ji matsala a ce to akar maka Allah ya za a yi sai ce to ai abin larura ce a dai je wurin bokaye kaza a a wahid bali ya gabatar maka can tun farko cewa boka kafiri ne wanda ya je wurin boka kafiri ne to ya shahidu balu zai ce ka je wurin boka shi da kanshi sai ce ibtalu sihir takhyil ga yadda ake bata wannan sihir takhyil wa yatimmu ibtalu sihir takhyil bi kulli ma yatrudu ash-shayatin ana iya tabbatar da bata irin wannan sihiri cikakkiyar batawa ta hanyar aikata duk wani abu wanda yake korar shedanu kamar me sai malam yace misal misali al-awwal na farko al-azan kiran sallah Na zo a cikin hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in aka kira sallah sai shi dan ainihin ya tafi yana ihu yana tusa mai karfi ba dan komai ba dan ihun nan da tusan nan su hana shi jin kiran sallar da ake baya son kiran sallah kiran sallah na kore shedani jama'a mun gane wannan da kyau in aka gama kiran sallar sai ya dawo in aka fara ikama sai sake komawa in aka sake gama ikaman nan sai kuma ya dawo shine sai zo sallah shine a cikin hadisin haka annabi ya amfani da kalmar yukhayyal sai zo rinka saka maka shakka sai ka ji shi ma shi dan sai maka takhil sai ka ji kamar wani abu ya fito sut daga rakka. sai manzo Allah ya ce ahir kar ka sake ka yanke sallarka har sai ka ji karar tusa karar tusa ka dai san yadda karar tusa yake ko kuma sai in ka ji ɗoyinta warinta in ba haka ba kar ka sake ka bi wannan fatawa ta malikiya wannan fatawa ta malikiya tana marawa wannan bukata ta shaitani baya ne shi ne malikiya suka ce in ka bi cikin ka ya hargitsa wal shadida ko menene suka ce suka ce wannan yana bata sallah to wannan magana ta su bata da asali a cikin addinin musulunci bai halatta ka bi ta ba mai iziya da sauransu sun faɗi wannan magana jama'a mun gane wannan da kyau domin shedan ne zai zo dama kafin a fara sallah ya riga ya yi ƙoƙarin ya kau da kai kaƙi to yanzu an fara sai yanzu sai hargitsa maka ciki nan da nan sai ka ji cikin ka ya hargitse kamar gudawa sai ka ji wani abu ya yi haka duk haka za ka ji motsin abu annabi ya ce sai in ka ji ƙara ka dai san ƙara tusa to sai in ka ji haka ɗaya kenan ko kuma in baka ji ƙara ba sai in ka ji ɗoyi ko warin tusa amma in ba haka ba dan kaji ji kamar an zara wani gashi ko wani zare ko kaji ji kamar fitar tusa daga shu'uri kawai ji filin a'a sallah bata ɓaci ba alwala bata ɓaci ba ci gaba annabi ya ce sai ka ƙaryata shi me ya ƙaryata shi ba wai ka ce ƙarya kake a'a lafazin hadisin ya ce sai ka ce ƙarya amma ba yana nufin ka ce ƙarya ma'ana ka ƙaryata shi sai kawai ka ci gaba a aikace shi ne ƙaryata shi jama'ar musulmi mu gane wannan saboda haka kiran sallah in aka zo maka da mutum yana fama da irin wannan sihirin sai ka kama kunnen shi sai ka rangada mishi kiran sallah kiran sallah din nan da ake cewa za a yi da kira'o'in nan da ake cewa za a yi da addu'o'in nan da ake cewa za a yi za ka yi kiran sallah ne irin wanda ya tabbata a sunna iƙaman nan in aka ce za ka yadda ta tabbata ne addu'o'in nan kuma za ka tsaya ka yi kiran sallar yadda ake ne kamar ƙira'a ce karka ce don rukuya ce ana sauri sai an sauke kaza dan haka bari ka zo ka yi ya yi allazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun wai ce kai irin wannan karatu ne wannan ba karatu ne. tsayawa za ka yi يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا haka za ka tsaya ka yi karatu dalla-dalla in kiran sallar ne sai ka kai bakinka wajen kunnen shi Allahu akbar Allahu akbar ka yi kiran sallah idda ka san kiran sallah suna ta tsara ba wanda muka gada iyaye da kakanni ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ku saboda haka jama'a a kiyaye wannan harkar fa ka kumanta a baya ba wai ka'idoji ne na ruqya ba ka'idoji ne na addinin musulunci kamar yadda mai gabatar da malam ya ce ga ka'idojin da za a bi na addini in mutum ya zo wurinka a matsayin bukata to karka kira waɗannan ka'idojin rukuya a an ka ce ka'idojin rukuya to musulunci fa an ce karka keɓe daga kai sai mace ita kadai kar mace ta zo wurinka da wani abu da ya saba ma shari'a kar a yi wani abu wanda ya saba to in ka sake ka ce waɗannan ƙa'idoji ne na ruƙa to musulunci kuma me ƙa'idojin shi sai ka ce waɗannan ƙa'idojin musulunci ne waɗanda ruƙa ɗin nan ko ruƙuyan nan na gudana ne a ƙarƙashin musulunci don haka sai ka cika su in ba haka ba to baka cika ƙa'idan musulunci ba baka cancanta ba to haka waɗannan abubuwan kiran sallah da kayatul kursi da zikirori da duk abubuwan da zaka ji musulunci ne don haka ka yi su a yadda suke kuma sai ka dubi tabbatacce yanzu kiran sallah sai ka dubi wani kiran sallah ne ya tabbata akwai kiran sallah da aka samu nan malikiya wanda aka samu kiran sallah ne yana da asali sai dai sun nakasa shi daga yadda ya zo a cikin sunna shine in aka zo sai ai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara nawa kabbara hudu to sannan أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فيكم كالصوت مريكا فيك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله sannan فيك تجبا هيا على الصلاة من sala mun gane mun siffanta wannan ka je ka nemi kasad din mu cikakke na fatawa kasad din da muka sa wa kirari ko suna da fatawa na daya zaka ji cikakken bayani to kuskuren da ya faru na malikiya sai suka ce kabbarar biyu za a yi a irin wannan kiran sallah a'a tarji'i da ya zo da kabbara guda biyu shine wanda za ka yi saɓi zarcen shi gaba ɗaya da ɗagaggen murya shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله sai ka maimaito waɗannan kalmomin shahada sai ka wuce to wannan shine aka ce kiran sallah kabbarbarin za a yi biyu amma wanda aka samu malikiya na yi yana da asali sai dai sun rage kabbarbarin da yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kullum abin da muke faɗa mutane ba a koyan addinin musulunci a littafin fiƙihu jama'a ana koyan addinin musulunci ne a cikin alkur'ani da ingantaccen hadisi to in matsaloli suka rikice to shine sai a koma ana neman haskakawar da manyan malaman fiqh suka yi don ba su ake ba amma ba shi ne farko ba kakka haifi ɗanka ka fara koya mishi a ahalari kayi barna kayi ta'adi fara koya mishi alkur'ani da hadisi to in ya kware sannan ahalari iziya ishimawi wane ne duk gaba ɗaya sai ka saka mishi ya zan yana da ma'auni adilai guda biyu dama shaida daga adilai biyu ake karɓe ko shaida daga adilai biyu ake karɓe to yanzu shi shaida shi su ne Allah da manzon Allah waɗannan kuwa adalci ya gama kaiwa gare su to sai zama duk wani malamin fiqh da ya magana a duniyar nan fara tun daga kan Abubakar Siddiq shi ma malamin fiqh ne Umar faruk duk waɗannan malaman fiƙihu ne duk wani ɗan siyasa da ya magana duk wani sarki duk wani mai fatawa da ya magana yaron nan sai ɗauko ya gwada da alkur'ani da hadisi domin su ne farko amma in kuka dubi yanzu ku dubi abin da ya ja ake jayayya da waɗannan da kake gani da naɗi a kawunan su naɗin sarauta ne naɗin mulki ne naɗin siyasa ne naɗin malanta ne na limanci abin da ya faru shine suna ƙanana ne aka samu kuskure da aka tashi koya musu muhammadiyya. sai aka fara da ahalari da aka tashi koya musu karatun zamani sai aka kai su wurin bishop pasto shugaban coci shugaban mishan shi yake koya musu boko nan kuma sai ake sai mutum ya yi zurfi ya daɗe ya kusa gama firamare bai fa gama ahalari ba sannan ya kusa kammala ahalarin nan ko ya gama sai kuma ya tafi wata makaranta sunanta kwaleji ko sakandare can a cikin wata tsangaya a cikin daji tsakanin shedanu da aljanu nan kuma za a je bishop ne principal ɗinsu to shi kenan sai a samu tangarɗa don haka in ya girma sai ka ji ya ce shi ba shi ba addini wanda ya samu tarbiyyar ba a ƙashin gaskiya akan wannan ne nake ganin yana da haɗari ka tura ɗanka makaranta ya tafi bodin yana da mummunan haɗari domin arabiyan nan da kake jin ana cewa ana karantarwa a makarantun boko da islamic studies nan da kake jin ana cewa ana karantarwa a cikin makarantun boko tsarin larabcin shi kan shi da tsarin karantar da shi da tsarin karantar da arabiyar da islamic studies da kowane ne tsari ne na ainihin western civilization ya dace ne da tsarin yammacin duniya na ainihin turawa don haka tsari ne wanda ba ma wai ka gama sakandare ba har jami'a da za ka je ka karanto islamic studies matukar da ka san shi a gida ba wallahi ba abin da za ka kara wa musulunci sai dai rikici ba abin da za ka karu da shi a sani sai dai bala'i ashe yana da haɗari ka tura ɗanka ya tafi sakandare ya tafi boarding ya je ka ka dawo in ya je ya dawo abin da bature ya bata daga karfe takwas zuwa karfe ɗaya kai kuma ka zo kai ta gyara tun daga lokacin nan hayye bacci haka ana 50-50 ana 50-50 amma ka sallama shi ga bature yana gama kuma sai a ce zai je ya digiri in kana da kuɗi ma sai ka ce za ka biya mai ya tafi ingila ko amerika wallahi waɗannan abubuwan suna da matukar haɗari ka je ka ga bodin ɗin shin yaran ma an iya ba su wadataccen abincin da za su ci hayyacin su ya dawo ma su tunanin wani abu addini jama'ar musulmi mun gano wannan da kyau shi yasa akwai matukar hadari su turawa da suka gane haka ka tafi kasashen ingila da wahala ka ga makarantar secondary boarding da wahala a ingila ko Amerika ka ga makarantar secondary boarding yana da wahala dai 'ya'yansu suke shi yasa za ka rinka ganin ana yawan saka rahotanni a gidajen talabijin ɗin ingila sky news bbc ana cewa da Allah iyaye ku rinka wa yaran ku faɗa yaran ku su daina bin tsakiyar titi da keke an za su tafi dai su rinka bin gefe sai kaga ana nuno yaran a ya kwama suna gudu dai za su je su je su dawo saboda me a nan ne yaron ka zai je koyo zinace zinace luwaɗi iskanci shan ganye shan taba shan kaza duk kusan wani yallaɓai da ka gani matukar yayi makarantar bodin da wahala baka ga cewa a can makarantar bodin ne ya koyo shan taban nan ba da wahala to shi yasa wajibi ne musulmi su lura da wannan amma in za a yi wani karfan shiri kamar yadda kullum muke faɗi shi ne, a daina rabe bokon ma da arabiya a rinka haɗe su ya zama kawai in ka je boko ka je boko ka je arabiya a lokaci guda daga karfe takwas zuwa karfe ɗaya ɗin nan boko da islamiyya ka je kai gaba ɗaya ka gama firamaren boko to ka gama firamaren islamiyya ka gama sakandaren boko ka gama sakandaren arabiya duk ɗaya ne shi kenan to sai a waye gari ana samun mutane na tsatsu waɗanda ke cikin hayyacinsu Allah madaukakin sarki shi shiryar da mu a takaice dai malam ya ce kiran sallah yana karya ainihin irin wannan asirin sai ka samu mutum kai mishi kiran sallah a kunne so biyu ne so uku ne so biyar ne haka dai in haka duk kaga abin da yi ba akwai kasar na kiran sallah duk mun yi muku bayanin muna da waɗannan abubuwa kasar na kiran sallah awa ɗaya ko minti arba'in da biyar sai ka bashi ka ce ya je ya sa ya ta ainihin saurare asani abu na biyu qira'ati ayatul kursi sannan kuma sai karatun ayatul kursi kai ka rinka karanta mishi ko ka bashi ya ji a kaset shi ma ka umarce shi da ya rinka karantawa as-salis abu na uku al-azkari mashru'i al-mashru'a al-azkari mashru'ati fi jinni sai zikirori wanda shari'ar musulunci ta yadda da su na fi fardil shayatin zikirori wanda shari'a ta yarda da su game da korar shaidanu duk sai ka nuna mishi irin waɗannan zikirorin waɗanda suka zo a ƙur'ani da hadisi ta iya ka ce baka san su baka bi mu a hankali ƙarshen littafin nan suna nan malayan lissafo maka su fiye da guda ashirin duk daga manzo Allah kuma babu na shehi ko kwaya daya ba na shehi ba na wani imami na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam arrabi na hudu albasmala yin bismillah